bar kowa ba to dama wannan shi ne daga cikin ni'iman Allah da jin kansa baya kawo mutane da azaba sai ya turo annabi adalcinsa kenan mutane su ta su bai bare azabtar da su ba mutane sai ta saban Allah bare kama su azaba ba sai ya aiko mai gargadi ko malami ko annabi ko manzo in lokacin annabci ne in lokacin manzanci ne aiko in ko ba lokacin manzanci ba kamar yanzu ɗin da muke ciki to sai a samu wani malami na sunna ya zo da zai jaddada addini ce abu kaza yana da kyau abu kaza bai da kyau idan mutane sun bi sun kubuta in sun ki kuma sun halaka don al'ulama'u warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa in ba annabawa ba su nan to akwai malamai na Allah ba a rasa cikin al'umma idan kawai mutum ba zai yi ba yawwa yawwa sai sa yin eh an yanke hanzari yawa duk wani excuse din da mutum zai kawo an yanke hanzari yawa ah, da zo muna hira da wani dan jarida bayan mun yi hudu ba ne yake muke da shi akan hudu wanda aka yana jin da saka ma da karfe goma na dare a albarka irin filin hudu da suke sakawa yake ce min malam ga an ce za a ba da bashi amma bashin nan da ruwa waɗansu kuma suna insistent sai sun karba me za ka ce a kai waɗan bashi na ce masa alhamdulillah yanzu zai wahala musulmi da yake rayuwa cikin wannan al'umma ce bai san riba haramun ba ne malamai sun faɗa yawa a kafafen watsa labarai kowa ya san riba ya san cewa wanda ya ci riba an tsine masa wanda ya bayar an tsine masa wanda ya shaida ma a bashin da yake da riba shi ma Allah tsine masa albarka duk an faɗi wannan haka duk wanda kaga ya karba yanzu son zuciya ne irin nasa ba dai ce yana da hanzari yana da excuse ya ce bai san riba haramun bane kowa ya sani yawwa ita gwamnatin ƙasar nan kuma da sauran gwamnatoci da ke ba aiki suke da musulunci ba su riba a wurinsu halal ne duk bashin da za su bayar sukan sa riba a ciki sai ɗan kaɗan ne to irin wannan ne albani allah ya ji kansa allah ya rahamshe shi yake ce in aka samu wata gwamnati wadda take saba ma shari'a ƙarara to dole a samu malamai su fito ƙarara a kan mimbari a ko'ina su nuna wannan abun haramun ne ba za a yi shiru ba kaga wannan mai da raddi ne ga yan salafiya yanzu gwamnati a wurin ta riba halal ne ta halalta sai sa ma take aiki da shi to kaga irin wannan ba za a yi shiru a ce baya cikin manhajin alin sunna a soki abinda gwamnati ta faɗa ko ta aiwatar a gaban jama'a ba a'a dole a faɗa don mutane su ji me yi yayi wanda zai bari ya bari sadakar riba haramun ce yamhaqu lahun riba wa sadaka. sadaka fa in falakun rohusu a amwalikum la zulimuna wa la zulamun kowa ya sani ta maka ga babu sadaka na muna gargaɗi wa mutane Karka je je ba bashi da riba riba ba albarka a cikin wallahi ni akwai mutane da na sani da yawa a nan bauchi waɗanda ana musu kallon manyan masu kuɗi alhali bashin banki suka karba suka dinga sayan manyan motoci gine-gine manyan gidaje ƙarshen rayuwarsu wala kunya aka ji aka dinga ɗaukar kayan insu ana auctioning ni na nan an tallan wasu daga ciki ana kaɗa kada kararrawa ana kaɗa gwanjo banki sun zama bankrupt sun tsiyace ba kuɗin biya ya ninninku bashin ga ba kuɗin ga sun tafi da tsinuwa me amfanin wannan me amfanin wannan me amfanin wannan ga gaskiya ku guji karban bashi da ruwa a ciki aka ce ba laifin zina kamar mutum yi zina da uwarsa a ɗakin kaba kowa yana kallo laifin riba laifin riba ba kamar haka yake mafi karanci kenan to me da kai da wannan me za ka yi da wannan me kake nema duniyan duniyan nawa take duniyan nawa take kan neman duniya ka ba ta lahirar ka ka ba ta kwanciyar kabarin ka me duniyar har ku yi hatara duk wani bashi za a bayar ka bincika in babu ruwa halal ne ka karba babu laifi karban eh, bashi amma ya zanto ba usury ba interest a ciki an ba ruwa ka karba in Allah ya so ya sa maka albarka ka samu ka biya su amma bashi dai ka sani ba musiba ce ko ba ruwa bashi fitina ce ko ba ruwa a ce za a baka naira ɗari ka karɓa naira ɗari za ka mayar naira miliyan ɗaya karɓa miliyan ɗaya musiba ce ba abin da ya fi zama daɗi a ce ba mai binka ko kobo ni'ima ne haka yawwa amma wadanda suna son karɓar bayi suna ganin kamar ba za su biya ba wai kamar za a bar musu ina kake da tabbar cewa za a yaje maka ina kake da tabbas to me yiwa gwamnatin da ta ba ku tarin daga muku hankali to wata gwamnatin ta ce kowa biya fa sai ka yi yaya ta yi lokacin ma da ce ka biya lokacin ma kila baka da shi kaga ka da cikin musiba saboda kan nan bashi mutane su dana hababa da bashi wannan ba wannan zamani mutane suna hababa da bashi suna hababa da shi bashi ba alheri bane bashi musiba ne bashi bakin ciki ne bashi yana hana bacci kar ka yadda amma mutane bashi akan karbe shi ne idan ya zama shine last option ba makawa ba yadda za ka yi sai shi to wannan shikenan sai ka dogara ga Allah ka karba ba yadda za ka yi amma in akwai mafita wala ka karbi bashi yawa lokacin da nake gina wannan makaranta ta bakin hanya bankuna sun yi ta zuwa sun yi ta zuwa malam a baka bashi mana ka bunkasa wuri na ce sa ba bana ruwa rana da bashi ne ba zan karbi bashi ba lokacin nake gina wannan asibiti ma haka ne ce ba ruwana da bashi Allah ya san manufata ya san niyyata in don Allah nake Allah zai samu mafita to ga ta nan ba ba bashin kowa ko ko ba ciki ga ta nan ba bashin kowa ko ko ba kuma ba zan manto in bar wa ƴaƴana wani bashi ko al'umma bashi ba me yafi haka haka bashi fitina ne balle kuma ma a ce da ruwa to ai kuma kan nan baka da uzuri ma nan fa yana gaya muku asalin free interest ne wanda ba kuɗin ruwa a ciki to shi ma inda hali karka karba kawai ka huta ka, amma inda ruwa kan baka da uzuri duk wani magana malami zai gaya maka a an baku karba ba kafirai za su je su karba kafirai su karba mana kai ba ma kafiran ba wasu ma musulmi su je su karba mana ina ruwanka uzuri ne wani ya saba ma Allah kai ka kai ka saba ma Allah uzuri ne babu uzuri cikin saban Allah wannan babu uzuri a tattalin arzikin mu zai karye kaza kaza kaza kaza a'a Allah ya san wannan duka ya hana ya ce kara karba duk wani wasu na kawo Allah ya san da shi ko bai san da shi ba da kuma Allah ya so sai ce to mai uzuri kaza shi na masa na ba shi dama ya karba to tunda bai faɗa ba fa sai ka bari wani malami bare zai baka uzuri ba yawa mal eh, eh. alaikum salam eh wani abokinka malami ne haka yana gane malami ne eh irin aje a banki din dan ƙarin suke mutane na sani ai eh, eh, eh. irin wannan ƙarin maimakon ka bar musu eh amma an kai alherin fa babu lada <laughs> ba lada yawa ba lada dama ko da ka karɓa to bari halatta ka ci ba kuma ka aikin babu lada a ciki don inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kai Sheikh Salihu Usaimin da Bin bas Allah ji kansu suna tafiya cewa ma bankin da yake amfani da riba ko da kai ba za ka ba suna ce ma kar ma kai ajiya a ciki don kai kaman ka karfa kaman kai ta'awun ne alal ismi kaman ka karfa musu jarin su ne sai ya goga wannan fatawa ta so ijtihadi ne nasu suka ce ko ka ba su kuɗin ka ƙara musu jari kuma ka ƙara musu ƙarfi in dai yana ta'amuli da riba karkayi yi karka yi Kar karka karba ka yi ajiya a wurin haka suke faɗa na'am yawo suke ma'aikata ma'aikata a ah. gurin yanka har makanikai suna bi sai ka ga wata wata ingozi na taɓa kai kai mota ta gyara sai na ga wata ingozi wata fara dai hakan nan da ta ɗame jikinta gashinta ba komai kirjinta a fili ta kawo tana kwadaitar da su wani su je su yi ajiya a bankin tunda take aiki za a ba su bashi na ce to kaga musiba a ce har ma'aikata ake bin mutane ana bin su kuma ta hanyar mata tana kashe tana lere murya don ta ji hankalin ka je kai ajiya a bankin su kwastoma ka duba yadda ake yi musulmi ka duba malam na alaikum assalam ba shi da ake bara hatsarin da ke ciki eh, eh, eh, eh. na banki yake taɓe na jais bank eh na yanzu akwai interest din a ciki eh eh zai kawo da kare

Eh. <laughs> Ah, Allah sarki a'udhu a'udhu billahi Allahu akbar to dan tashin kiyama shi ya san uzurin da bai daidai ma Allah shi ya sani shi ya sani tun da dai Allah ce haramu ne shi ya ya kawo wasu uzurruka ya halatta shi ya samu da dai faɗa shi ya sani Awa shi ya sani Allah shi ya sani Allah ya shi ya sani awa shi ya sani awa na. mutane su san zuciya yi eh. in ka bi guidelines din su akwai interest suna faɗa suna faɗa har ma percentage na interest suna faɗa wadda ta wuli da kai Don neman halatta haram kawai neman halatta haram neman halatta haram alaikum salam eh. ita gwamnati ba tana bayar ba ban riba bane waya ga masa ya san zuciyar gwamnati a ah, to kai cewa ita a zuciyarta a ah, ai daga ce a zuciyarta ma ya ma san me zuciyar gwamnati waya gwamnati ne ya ga kaga magana za akwai warwaran kai zuciyar gwamnati ya ya san haka gwamnatocin duniya ma yawancin suna ma'amala ne da ne da riba ita kanta gwamnatin tarayya in da ta karɓo bashi a waje riba ne ko ba riba ne ita in za ta bayar ita ma riba ne saboda tsarin ba da lon na duniya da bankuna duniya wanda suka shirya su ne ne ka ne yahudawa ne la yahudawa ne akwai wannan bawan Allah da ake ce masa Sulaiman bin Abdulaziz Arrajihi wani babban mai kuɗi ne a Saudiya shi yake da banki na alrajihi wanda duk saudi arabia ba banki da yake da customers da magoya baya a ko'ina ka a wannan golf din ma a wasu kasashen madiyara da branches a wurin sunansa banki na musulunci to amma allah da ikonsa yanzu yana raye mai banki din da ya kaba shi da kansa yana yana da shekara casa'in da biyar yanzu a duniya a'a ya shirya su bai rasu ba in dai ba je ko yau wani da ya sani ne yau shi aka yi ya kasa kudinsa ga baki ɗaya da ya mallaka kashe uku ya ɗauki kashi biyu ya bayar sadaka dala abin da ya bayar dala biliyan goma sha shida to kaga kenan a yanzu a sauran kuɗinsa da ya rage yana da daira biliyan takwas kenan dala dala biliyan takwas to yanzu a ta jami'ar islamiyya ta madina yanzu idan ka je za ka ga bari na akwai gine-gine da da yawa wadda ba a yi ba amma yanzu zan je sai da abin ya ban mamaki aka ce shi ya ba da wannan kuɗin ake ta yi gine-gine ake ta yi a cikin islamiyya su da suke madina yanzu na kai ziyara da wannan bangaren kuɗin don a samu aikin musulunci da wannan kuɗin kuma kasashe da dama ya aika musu irin waɗannan kudade din kai kasan dala biliyan guda ko kasan na kamar da kudin najeriya ka tuna ba turam duk karayen da yake da 'yan majalisarsa a kai gauro a kai mari a kan dala biliyan biyar ne fa wadda za a yi katanga tsakaninsa da ina da mexico har yanzu abu dala to ka ce dala biliyan fa goma sha shida sai ga kudin ba karami ba ne to muna fata wannan kudin da ya bayar idan ya yi kurakurai a fannin sana'ai gudanar da banki allah sa zama su kafara allah sa kuma masu kudinmu na duniya musulmi su yi koyi da shi yawa su koyi da shi yawa su koyi da shi yawa ni in ba dan ma maganar da maza Allah gaya wa sa'ad ba da zan ci ayya bar biliyan takwas ta masa yawa to amma akan ka mutu ka bar ƴaƴanka cikin talauci su ma suna roƙo to ka bar musu abin da dai wadata sun yana da kyau da ni kasance eh, eh, ya bar biliyan ɗaya kawai ta ishe shi dala biliyan ɗaya ɗaya da ita ne dala biliyan ɗaya balle biliyan takwas ɗaya bisa uku abin da ya fi nan Allah eh, alaikum assalam eh eh da ruwa eh eh eh eh a a'udhu billahi a ah, ni kan na sani amma ni ba yana ji bane eh suke yi suke ba uzuri to wannan ma yana ɗaya da shi abin da ya sa wasu kai a zama ba dan manta ba lokacin da aka fara wannan na farko eh. a ramadanan nan da muke ba ni da shi tambaye a kan wannan da a na gabatar to amma ni kawai da nake ta kai suna kaucewa akan cewa eh. don gudu za su je amfana hmm. wannan abin da yake ba da suka ce malamai idan su yi magana tana kanci yanzu da su bashir aliyu kano ai ya yi magana ya ce gwamnatin najeriya sun suna ba da bashi interest mu ko musulmi ne ba ma cikin interest abin da ya kamata ke a faɗa shi ya kamata a faɗa a kan wannan da kai ne kuma bari ka je ɗaya bari ka ji uzurin da waɗannan malamai suke bayarwa cewa kada 'yan kudu su fi mu to ya nuna sun jahilci najeriya ka san yana suka jahilci najeriya duk bankunan da suke najeriya waɗanda suka bunƙasa irin su zenith bank irin su uba irin su menene access bank union wallahi duk na mutanen kudu ne duk na mutanen kudu ne ba ɗan arewa ɗaya tak mai kuɗin da ya hatta dangote da ake ce shi kowa kuɗi a afirka to ba wani bankin da ya bunƙasa a najeriya wadda na sani kai yanzu maganar da ake yi akwai inyamurai mutane goma sha uku kuɗin da suka mallaka ya fi na najeriya ga baki ɗaya kusan kowane ɗaya daga cikin zai iya biyan gwamnatin najeriya bashi biliyoyin da ya mallaka inyamurai ne to sai yaya sai me ya za ka yi mutumin daga baki ɗaya rayuwarsa duniya yake nema ita yasa a gaba ka haɗa shi da mutumin da yake tsammanin aljanna tsakani da Allah har karka zai kan ka uzuri kai ma ka yi abin da wancan ya yi wadda shi duniya ce ba shi bai kallon wani abu shi duniya bal tusirun alhayatad duniya amma wal akhiratu ba khairun wa abuka. yanzu kenan duk abin da kafure suke yi sai mu ce mu ma za mu dan kar a bar mu a baya mun yi wa addini mu adalci mun yi wa kan adalci me Allah ya ga manzo Allah wala tamuddanna ainaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum me yake zaharatul hayatid dunya linabtunahu fi Allah ya manzo Allah kada ka daga idanu ka dubi abubuwan da muka yi musu na imanin imanin arziki dama can kafirai sun fi musulmi arziki tun tafiyar duniya ka take ba yin lokacin da aka ce wai wai musulmi za su yi daidai da kafirai arziki ko ko ko su fi su ba Allah bai haka ba tun tasowar duniya duniya a hannun kafirai take da wajen arziki ne kuma duk manyan masu arzikin duniya da Qur'ani an bace su kafirai ne karo ne ba ne shi yaki ɗinsa suke musulmi ne ya mutane suke hakan nan yau tattalin arzikin duniyan ga baki ɗaya in ka dubi manyan ƙasashen duniya na farko amerika ita ce ake cewa ta ɗaya ta biyu yanzu ka china ta uku ka ce japan daga nan ka do na biyar na shida na bakwai irin su germany irin su faransa irin su ingila duka ba kasan musulmi wa take ta goma a tattalin arziki hatta magana ce da ake a gaba ta tsakiyar tattalin arzikin su bai kai na kafiran nan ba to sai mu ce yaya kuma shi kenan sai mu ce kasashen musulmi su ma su ɗauki tsari da sistem irin na kafure don kar a basu a ba don kar a wuce su me yasa waɗansu malamai su irin wannan tunani ne kan ne mutumin daga baki ɗaya shi duniya ce ya sani kuma ita ke tattali kuma bayan ita ba wani abu gabansa amma kai da ke aljanna a gaban ka? aljanna ita tana na a ka? duniya nan kwana nan ne ka san da mu ta zo su ɗauke ka kuma shi kenan tambaye ka ayyukan da kai Allah ji kan abokar gumi Allah gafarta masa yana cikin waɗanda suka samu irin wannan kuskure a lokacinsa da aka masa fatawa akan maganan mortgage bank lokacin da aka fito da wannan tsari za a ba da bashi na gina gidaje masu saukin kuɗi amma akwai ruwa a ciki akwai intanet a ciki a lokacin ya ishe hadi nasa shi ma irin uzurin da ya kawo kenan ya ce idan musulmi ba su karba ba kafirai za su karba to amma alhamdulillah manya-manyan malamansa malamai na saudiya a lokacin sun masa nasiha a kayi sun masa nasiha cin wannan ba uzuri ba ne to amma dai ni har bayan har zuwa ƙarshen mutuwansa ne ban je na maimaita wannan wannan fatawar ba muna fata ya karba muna fata ya karba yawa amma musamman ne da aka aiko daga saudiya da dauke da nasiha da komai da sunansa cewa wannan uzuri shari'a ba ta karbe shi ba yawa suka kawo ayoyi da hadisai wanda karara suke karara suke kai tsaye straight forward kawai riba haramun ne Allah bai bada uzuri ba manzo Allah bai bada uzuri na mutum ya aiki mu'amala da riba babu Allah bai bada wannan uzurin ba kawai Allah ce fa in tubtu in dai kun tuba falakum ru'us amwalikum kawai ku karbi kafitan din uwar kuɗi amma ku bar riba ba a taba ci ba ci a wanda yake da uzuri kaza ko na talauci ko a kasan su akwai kafirai akwai musulmi shi ya rike babu wannan a karba ma ai sadaka da shi din Allah bai faɗa ba ma manzon Allah ma bai faɗa ba kawai in kun tuba kun yadda ku musulmi ne ba za ku ci riba ba to ku karbi war kudin ku kar ku yi zalunci kar a zalunce ku Allah ya nuna riba zalunci ne katta kenan kaga duk wani malamin da zai zo ya baka hanzari ka karba to ka ji tsoron Allah yawa duniya na abar banza ce ba bakin komai take ba bashin ma kasan ba karba ba sai ne ba za ka rayu bane makarbi bashin ba magabatan mu ma gudun bashi suke mu ne fitin muka bada cikin bashi magabatan mu ana bin su karbi bashi ba sa karba duk talaucin da zai ci su ba sa karba magabatan ba sa karba saboda sun san shirin bashi bashi ma din fa wanda ba ruwan ma ba free ba free interest ba sa karba saboda jin tsoron abin da zai biyo baya kar a zuwa takura su lokacin da ana nema ba su da shi su tozarta ko su mutu don Maza Allah ya ce duk wanda ya mutu ransa yana allake da bashin da ake bin sa ba zai samu rawa ba sai sai an biya masa nawa ba ana magana wai ma riba bane bashin kawai mutane nawa kawo maza Allah ki musu sallah saboda bashi da yawa dama a zamanin Maza Allah wani sisin ya dauka ana kawo mutum sai ce ana bin sa bashi eh to ya bar abun biya babu ya bar abun biya ba sai ce ba zai masa sallah ba sai in an samu cikin sahabi tukune tausaya masa ya ce to ni na ɗauki nauyi zan biya masa sai maza Allah ya masa sallah ka duba fa nan fa can fa ba ana maganan ba ana maganan riba ne ba piyo piyo ne debt bashin da aka karba ba ba riba a ciki amma bashin wannan ma ba da mutum sallah ba to me kace kuma da yake da riba a ciki da ya ce wanda ya ci bashi da riba kuma ya mutu yana kansa ga laifin riba ga laifin rashin biya ɗan haka nan gaskiya jama'a ku ji tsoron Allah ku daina karɓan bashi ma in ba ya zama dole ba in ya zama dole kan a karɓa ba da amma ba maganan riba karfe yadda da wannan wallahi duke ba za ta albarka ba yawa ka je ka tambaya gidajen da shehi yake ciki yanzu ni aka fara yi wa tallansu na kofar gombe har na fara ta yawa a lokacin ka tambaya nawaye ne kan nawaye waye gidajen ka je ka tambaya da nan ɓarya da nan ɓarya na waye wadda bashin banki ne fa ci shi banki ne suka sayar bankin ne suka aiko mu yawa a lokacin yawa a lokacin ne ma har ina jin magana da ake yanzu ya kai kaman shekara akalla kamar shekara ina jin ya kai goma ko sha a lokacin akwai ɗaya daga ciki anan moda lawan yake wani ya taya miliyan sha biyar wani mai kuɗi ne a garin daga na ambata kun san shi yana nan da ransa aka yi aka yi ya kara wata uku ana jinsa ya kara ce ba kara ba suka ce to su kuɗinsu su miliyan ishirin ne suka kawo na ce na saya gashi nan babban sto ne a nan a muda lawan yanzu na ji ma wanda ya saya din ya sayar ku, ko miliyan tamanin ne wa mutanen gombe wanda ya saya to abin da ya faru ni amana na aka ci wadda aka ba shi auctioneer din zai yi din yazo ya same ni na tafi da lauya na har abuja muka je wajen unity bank su ne suke da wannan wadda ya ci bashi din bashin su ya ci su ne za su yi gwanjan wani abu muka je suka nuna min takardan cewa ga wannan mun sallaba masa miliyan ishirin ya ba zai biya ba kai in ka saya mun sayar maka nace na saya suka ce to in saka musu miliyan goma a nan bankin su za su ban takarda sai in tura musu miliyan goma na ɗauki kuɗi cash na kai nan unity bank ina kaiwa manajan bankin da ya ga kuɗin sai ya kira wancan wadda ya taya miliyan sha biyar ya ki ƙarawa ana bin sai ya ki ƙarawa sai ce ga malam idris ya kawo kuɗi ta haka in kana bukata kai ka kawo in ba ka malam idris zai saya gani muna tare da kuɗi ga abin nan ɗina ga auctioneer ɗin manajan ya ce ba za karbi kuɗin ba Mun ina tsaye sai ga wannan din ya zo wanda ya taya din a miliyan sha biyar din aka tsayar masa wata uku ana bin sa ya ki karawa sai ga shi ya zo aka ce shi ya kawo kuɗin ni ba za karɓi nawa ba alhali can uwar bankin nasu abuja su suka ba mu ga takarda mun zo an sayar mini kuma su suka ba da izinin kawo kuɗin amma ne ce ba zai karba ba saboda a lokacin Eh, ssg na gwamnatin jiha na wannan lokacin yayansa ne kuma ku gane ba yayansa ne shi kuma wannan ɗin abokinsa ne kai a inda bankin ma yake mallakan wannan shi ba su haya ko gane ba ne da aka aka amfani da wannan ƙarfi shi kenan na dawo da kuɗi lauyan da muka tafi barista ne wannan ga barista makwabcin mana da shi muka jihar abuja ni na biya kuɗin mota da wata da komai ya ce mana a yi ƙara an muka yi ƙara wancan banki din dole cinikin nan kai za ka biya da an sai mana ga takarda ga komai ki ayi ƙara ayi ƙara na ce masa to shi kenan bayan ɗan sati kai na ce kai mu basu da Allah malam basu da Allah ka bara mai ƙara ba aje ka je da abin ya taimaka basu da Allah to ƙarshen ta shi yanzu wannan manajan bankin ka tambaya wani hali yake ciki ka tambaya wani hali yake ciki a yanzu yayansa da yake kan kujeran baya wurin yayan zamba ga halin da yake ciki shi kuma ga halin da ake ciki kai kafin ya tafi ma tukunna a wannan gurin wata badakala ta taso na kuɗi ai kowa a rediyo aka dinga faɗa yadda aka tuhumi yayan na sama da da da buwai ciwa ciwa da aka kan kuɗin ka ga mummunan ƙarshe sai za kullum abin da za ka yi ka yi gaskiya yawa ka yi gaskiya to nan abin da nake nuna muku shine gidajen wannan mutumin su ne aka yi gwanjansu da filaye akwai wani babban fili na manan yana nan babban fili a a wajen su taya nasa ne amma lokacin da yake firfirfirfir ana ganin ya fi kowa kuɗi a garin nan ta amma ƙarshe sai da ta kai wa man janareton sama sai an abin nan tun nan mu guji ba shi da mu guji riba mu riba mu guji riba ya rasu Allah ji kansu Allah gafarta masa inda shi musulmi ne ya yi masa addu'a amma dai ya yi kuskure karban kuɗi da da riba sai ya kamata mu ya zo mana darasi ya zo mana darasi ya zo ya zo mana darasi yawwa nan eh to sai eh, ina zuwa ina subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na'am suke da ba da bashi mata ke kawo su na fa sani kai kuwa ake ganin Eh. Eh. a'a ah, ah, ah. to malam ibrahim ka san yakin da yahuda suke mana yanzu ka san ta hanyar mata ne in aka ba wa matan mu bashi dole su fito waje dole su fito waje in suka fito waje kuma kaga wa karna biyu biyu tukunna zaman gida ko babu wala wani shine babban yaƙi sai da ake cewa mata ku fito ku nemi na kanku a ba ku bashi ku yi gurub ku yi kaza to daga inda matan ta tace bashi to ba ita ba zaman gida kuma ya kamata ka san haka ba ita ba zaman gida yawwa bashi in ya karye ta shiga uku da a zo a nemi ta biya kai baka saka ce dan kai mijinta ne ana bin ta bashi a kira ta a wajen yan sanda ko a kotu ka ce ba za ta je ba kai ka isa kana kallon za ka mata tafi da ita ko baka isa ba matarka saboda nan gaskiyan jama'a gaskiyan magana jama'a ku daina barin matanku suna zuwa suna karɓar irin wannan bashi ku daina bari ku kare yancin ku kare mutuncin iyalan ku kare mutuncin matanku magabatanmu sun rayu da matansu lafiya ba tare da matan suna zuwa suna karɓar bashi ba kar mu yadda da wannan iyayenmu ba san da wannan ba wallahi duk wanda ya bari matansa suna karɓar bashi to matansa ta zama baiwa matansa ta zama baiwa kuma in bashin ya karye a kanta taye tana kana da ya tsakanin ka da ita to wallahi yar ka ta rika dora mata talle tana shiga wuraren da bai dace ba don ta samo mata kuɗin ta biya wannan bashi din kai baka gane illa din ba kar ka yadda abin zai shafi mutuncin ka kai yawwa sai zaka ce ba a mace ta yi mu'amala ba ba da sanin mijinta ba dan da shafi dan shafi mijinta duk abin da ta yi kar ka yadda eh zaman gida ya kare zaman gida ya kare sai karku yadda don Allah karka yadda matan ka jiji karbi bashi karka yarda ko kyauta ma ko gaskiya ne ko kyauta irin kyautan kungiyoyin nan karka bata je ta karba ko na cewa wata ko da <laughs> dan adawa da da dan adawa ga ji ko <laughs> wata kama a guda da barin matan ku wallahi wani taimakon nan da ake basu wallahi guba ne wallahi guba ne sai poison sai poison Allah ya sa poison kar ku yadda mature na aikin banza a kuma wallahi daga inda matanka ka bari tana karɓe karɓen wannan bashi din to wallahi sai tafi karfin ka balaga tafi karfin ka ba kai saka sarrafa ta ba kuma an sani a musulunci mace tana karkashin miji ne yana yi bari na bari to in ka bari tana karɓen wannan bashi to Allah da ka samu matsala yawa shine gaskiyar magana yawa kar mai mai da bayan kar mai dama ta musu zama bayan wasu na malam alaikum sun eh sun je sun cika sun samu a'a waɗanda hanya ko da ce bai sani ba to amma ba ɗauka bai sani ba a ɗauka ba sani ba to amma kun sani an sha faɗa cewa musulmi kada ya aikata wani abu sai ya san hukuncin Allah a ciki me lahallali ne yace wa yas'alul ulama'a me yasa da tambayi malamai ba tsakani da Allah in dai mutum ne kai baka sani ba ya kamata ko malamin anguwanku in malam ne ya baka fatawa bisa son zuciya to amma kai kana da hanzari kai kana da hanzari malam ne ya baka fatawa na son zuciya kai kayi abin da aka ce kai fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lam to ba kai tambaya ba ba ki yi tambaya ba kin je ki aikata abu haram to wannan kana ga zai zama uzuri zai zama uzuri mutum ya je abu da ka kamar yadda ma nake gaya muku yawanci ba yanzu ilimi ya kai wa mutane mutane ba sun san bashi yawancin mutane ba sun san bashi da ruwa ba haramu ne ba sun zuciya ne kawai sun fa sani ba yawwa na'am malam eh, alaikum salam a ga wani ce shi ya riga kai eh eh ya kan wani eh, ma'aikacinku dai aurar da ɗiyarsa eh, ba irin faɗan da ba masa ba da nasiha ba wadda zai bi ba da wani wai sai ya je ya karɓi wannan bashin ya je karɓa yanzu yana cikin wani hali ya yi eh. shi kan wani ne shiga halin kaga wannan halin da ya shiga shi ya sa kansa bai ji nasiha ba bai ji gargadi ba ya fifita son zuciyarsa ya fifita interest to gashi yanzu ya auka kuma ba zai zama abin tausayi ba ba zai zama abin tausayi ba tunda Allah ya sa an masa nasiha ya ki shi ya ji shi ya ji tsuntsun da ya ji ya ruwa ya ce wa ke buga na'am na biyu maganar jaiz bank eh, wasu malamai manya ina eh, gane dai na gane dai suna magana a eh. halal ne haka suke bada eh. bashin ba da ba kuɗi ba ne abin da sai mu kake so duk mun ji duk mun ji waɗannan fatoyin da suke bayarwa to amma tsakani da Allah in za a saya maka wani abu eh an yadda cin riba halal ne ka sayi abu ka sayar haka ne ka sayi abu ka sayar to amma kai da za ka sayi abu tilas ne sai dole ne sai ka saya akan yadda shi wadda mai so ya sayar maka yake so a lokacin kuma yadda za a sayar maka haka da a sayar ma wannan haka da a sayar ma wannan haka da a sayar ma a wannan tsari din ba bambanci a kai ka gane abin da kiri ko ba gane ba misali misali Misali yanzu ce ina son kwamfuta din nan sai ka ce to sai banki suka ce za su saya min ita a dubu arba'in amma su za su sayo ta ne a dubu talatin za su ci riban dubu goma to kowa ya zo a kan haka za su sayar masa kuma ba kai saka rage ba ba rage ba ƙari haka tsarin musulunci ya tsara ciniki to nan ne inda kuskuren yake nan ne inda kuskuren yake yawa nan ne inda kuskuren yake yawa don kai da zaka saya din su ci riba kanka baka da option baka da fazaɗi dole abin da suka tsara ni riba su shi da ka tafi akai kaga musulunci kuma ba ka yi tsara ba saboda mu abun da muke jin tsoro kada fa a kauce ma riba ta dama a zuwa karbe ta ta hagu ala mu duk abun da muke jin tsoro kenan yawwa kuma malamai su zo su goyi bayan abun a cuci al'umma shi muke jin tsoro yawwa alamu abu muke jin tsoro kenan Allah ya sawwaka to hin to kai na yi kunsun. Matasanmu. mu suka hada da izgili ma ko teku ne ba ruwa ba shi kenan eh kan ruwa kenan teku gaskiya ne eh wasai eh. Eh, shi kenan a ya kyale su yawa a kyale su za su gani za su gani Allah za su gani a rabu da su kan ranka ya baci su faɗa yawa bismillah alaikum salam a malam maganan abin da ya shafi kokarin fito da mata daga gidajen mata daga gidajen su wallahi duk wanda yake sauraron kafafen watsa labarai eh suna ƙara ƙarfafa gwiwa kan mata su fito ne daga gidajen haka ne na iya sai ka ji suna wani magana cewa mace wai ta fito ta nema na kanta ta tafi na kanta wai da ki dogara ga mijinki a kullum yanzu suna tafiya a rediyo a mota an kunna rediyo kullum abin nan suna ta wa yahuda suna ta maimaita shi har su ce wai ba za su manta da gudunmawar da mata suka bayar wata nasara al'umma ba irin su su kunya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wani abin da yake bakin ciki sun lissafo arnan arnan kuma ya kawo wai da misali da matan manzon Allah madadin ma na su lissafa su fara lissafa ta daga baya inda daga farko inda da gaske ne amma sai sun lissafa wani arna wacce dora a kunyala ne sai su kawo wai wai sai da tana kadi da mata ba da gudunmawa jin cin nasarar annabi waye mata ba ke ma ki fito ki nemi kanki dan ki ba da taimakon ki wa wa wa wa mijinki kullum wannan abun mai mata suke auzu billahi auzu billahi wala wannan wani gagarumin yaki ne zo ma al'umman musulmi kuma da musulmin ake kuma musulmin suke haka shine ma matsalar musulmin su suke irin waɗannan farfaganda makafirai yanzu saboda Allah na na Khadija a haɗa ta da wakinyale daura wakinyale wajen ba da gudumawa ma al'umma sauwaka to yanzu idan namu sa Khadija cikin faifayi na farko dai na na Khadija dukiyar da ta samu tun gabanin zuwan musulunci ne ko da ta yi kuskure wajen nema can ba ruwanmu da shi ba ruwan musulunci da shi Al'islamu ya jubbu ma qablahu to amma maganan da muke bayan musulunci ya zo ita ce farkon wadda ta musulunta tare da manzon Allah to a gaya mana abu ɗaya tak wani nau'i da ta yi ko na kasuwanci ko na wani abu wadda ya saba wa manzon Allah wadda ya saba musulunci ko manzon Allah ya batta a kai har a bada misali na irin yadda waɗannan kafiran da mujirman suke tsakani da Allah wannan kawai cin mutuncin manzon Allah ne ma cin mutuncin musulunci da bada irin wannan misali wadda cin mutunci ne hatta ma a lokacin kafurcin ma lokacin ba musuluncin ba bayarwa take fa ba ake bayarwa take ta ba ita take participate ba ita take fita take zuwa bayarwa take zuwa ake mata a cikin haka ne fa har ta tsinci manzon Allah ya shi ma yayi mata irin wannan tafiya din fa aka je aka ce ba ko ba shi bane kane ba fa ita ce ta je ba ba ita ce ta fita ba kuma har kuma ba bashi ita karba ba ko bashi ta karba a wani banki da kuma interest a ciki tsakani da Allah kuma ba kungiya ta kafa ba gaskiya ne duk waɗannan abubuwa ya kamata differences ne ya kamata a fito da su ya kamata a fito da su ya kamata a fito da su wallahi wannan cin mutuncin musulunci ne a rika ɗauko mata masu daraja ana ana ana siffanta su ta hanya ta ɓarna mummunan hanya Allah ana ɓata musu abin da suka yi ba daidai ba wallahi wallahi ba daidai ba ne na'am

wajen na gafi ke dilin da maza ba ta tsoron taka suke ta nan yarkiyar kenan dama abin da ke gudun kenan idan mace bushe ba ta jin kunyan maza ba ta shakkan su ba ta ta abin da ma abin da ke ka gano na wani ne jangongon jangon kenan ta abin da ke tsoron kenan dama mace idan ta bushe ba ta jin kuma da ta ce manzo Allah na fita da mata yaƙi Kuma yanzu yaƙi kuke fita a yanzu ku yaƙi kuke fita in yaƙin wa kuke yaƙa ku da kuke aiki ma kafuran maimakon ku yaƙe su ma aiki kuke musu ko ba aiki kuke musu ba eh? kuma mazara da ya fita ba ta da yaƙin da wa ya fita shi in ce da aisha ce aisha ta je wurin yaƙin mai ta yi mai ta yi ba shi ta je karba aiki ta je cikin maza tana haudaci ɗinta ne ba an san haudaci karaban karaban wadda mace tana ciki ma baka san tana ciki ba take shirya magani ake baiwa marasa lafiya aje aje a daima wani aje mana da toka da komai da yanayin gargajiya suke cewa shine yana ke kama da waɗannan mata duk yan neman kuɗi yan duniya masu bushashen idanu ba su tsoron Allah ba su komai abin da mata kafirai suke su ma mata masu kiran suna a tare suke ma duka ana musu ana rusa sunan manzon Allah da su suna shiga na tsaraici shiga na kafurci to amma kun gama wannan musulma ta same mu irin waɗannan suna magana cikin al'umma ma fa sharri ne samun dama suke ba ba da dama ba irin wannan ma fa sharri ne dan suna batar da mutane batattun suna batarwa Allah shi ne ma sharri Allah ya sauwaka a rika kamanta magabatanmu na kwarai da waɗannan fajirai fasu da ba san Allah ba wallahi musiba ne muke ciki Allah ya tsare na'am na Ibrahim yi gari da aka koma gida sallah su mata su samu layi da asuba haka ne a banki to ka duba wani ba musiba ne wani ba musiba da asuba mace za ta ta yi layi neman duniya neman duniya ne ba? ko ba neman duniya bane kuma yanzu dubi wata magana suke faɗa ta sharri cewa yanzu ke daki dogara ga mijinki ke ba za ki nemi na kanki ba ba za ki taimaka masa ba da sabulu da maki inna lillahi wa inna ilaihi raji to yanzu magabatan mu haka ne haka suke in aka ɗaura maka aure da mace da cinta da shanta da suturanta da maganinta da inda za ta zauna tsakani da Allah musulunci wa dorawa an bai wa mace wani fas ɗin da aka ce ita ta yi to kaga gashi yanzu a fili yake faɗa abu da ya saba ma shari'a kuma suna faɗa ba mai ce musu cikanka ai ya kamata suna wannan magana a samu wani malami wani bawan Allah ya sauri ya goge ce ke ruwa mana baki jahila fasika mu addinin mu ya shirya mana tsari tsarin kuma ba wani fasika ba wata fasika ko wani fasikin da zai canja mu addinin mu ba kamar na kafirai bane mace da cinta da shanta da suturanta da iliminta da wurin zamanta da komai ya ɗora wa miji ne sai ya yarda da wannan sharadi ba kama ɗaura masu aure ba za ki ɗauko tsarin ku na kafirai ko ma ke ba kafira ba ne? to tsarin kafirai kike kawo mana wadda mace tana waje miji yana waje mace na ofis miji na ofis miji yana shago mace tana nan tana sai da kosai da akara tana ko kuma ta ɗauki abakayinta ita ma ya ta zo su da gida to wannan tsarin kafirci ne musulunci bai san da wannan ba musulunci bai san da wannan ba wani tsari ne na kafurci ka ga mace ta ɗauki kwano na kankare ka je filato ka gani da goyo a bayanta kwano kankare tana hawa gidan sama kuma ita za ta kawo a zo a ci wakila ma miji ma yana gidan giya na shan giyarsa yana shan giyarsa kuma ya dawo ta kawo din kuma ya mata duka ko ba ka suke bane ko wannan tsari ne za ke so a kawo mana a shi ko shi cikin musulunci don saboda mu mun lalace ba su zuwa gona ko ba suke zuwa gonan ba ne ga gona ta nan waɗanda na ɗauka aiki majoratin mata ne ga matan ga mazan kuma haka da za a ji a raba kuɗin a ci abinci a gida ɗin mutanen da a su ma ga mace nan ga gonanta miji ga gonanta ko ba tsarin su ba kenan ga sa. a zo a ci a gida amma mu ba matan mu fa yadda suke suna kwanci a gida mu da mu je mu noma mu kawo musu ci asirin su Shi shine yanzu wannan tsarin zamu bari mu koma tsarin kashure saboda mun lalace tsarin walaƙanci ƙasƙanci. Allah ya sauwaka da Allah in kuka samu dama don Allah ku taimaka irin waɗannan mutane ku rika balastarin kuma ku rika mai musu da martani don Allah rika mu daina yin shiru don maganganu da suke ma wala suna bajin hankalin mata mata suna kama ba domin kalma ta ƙarya in ba ta in kishiyanta bai zo ba tana samun wurin zama ga yawan maimaitawa duk inda muka samu dama da Allah mu su wannan wannan in ba to za a ce mu da yaki fa wallahi matan mu sai sun fi karfin mu muka yi wasa wallahi matan ka tafi karfin ka ta je ta yi wannan tsarin da ya saba mu Allah ba yadda zaka kuma dole ka bi in ka ki sai dai ku rabu kuma ga ku ga ƴaƴa tsakanin ku da ita to wallahi mu rika mu rika mai da martani wallahi mu rika mai da martani malam Abubakar ka zaman time da ya ci wa alaikum salam eh, eh. a yanayin ana program din eh sai ga muna da damar da za mu iya kiran waya E waya a matsayin da ka ga mafarnata da za su kira assalamu alaikum mun kira ne don mu gaishe ku eh, muna jin daɗin sa to amma wanda zai fito ya samu ya kira waya ya jaddada gaskiya E ga a cikin mutum goma da za su kira da kin da ka samu mutum ɗaya wanda zai kira ɗin yansan ɗin abin da suke mara kyau laifin mu ne ya kamata ana wani program ɗin kuma ku riƙa shiga kana ɗauka kai kwandemin ɗin abu ka nuna cewa ba da zo da yahudanci a a bata tsarin sunnan manzon Allah ba tsarin musulunci mu musulmi ne ku rika haka kuma ya za ku bar mabarnata tunda dai an bada dama kuma ku rika shiga kana shiga kai attacking in ma sun yanke an fahimta ko karma ɗaya ka faɗa ta gaskiya wallahi an fahimta ku da barin su sun yi barna kuma kaji wani ya fito yana yabon su ai muna jin daɗin wannan shiri kuna kuna wayar mana da kai Allah ya muku albarka Allah ya saka muku sun dasa barna kuma ana ana ana commending din su ana commending ana gode musu wallahi gwargwadon yadda masu barna suke ba da gudumawa kuma masu kokarin kafa gaskiya kokari ku bada guduma akan haka don Allah don Allah ku kare wannan addini ku kare wannan al'umma kare wannan musulunci duka yana wuyan mu ne ba wasu mutane kawai bane kare wannan al'umma daga sharrin yahudawa wallahi duka yana wuyan mu ne mu tashi tsaye tunda suna da dama mu ma muna da dama suna da baki mu ma muna da baki Kar ma ta gaskiya ko ɗaya biyu ka faɗa suka yanke ka san masu program da wani lokacin da ke su ma mujurmai ne suna tarin su za su iya cewa layin babu kyawu su yanke kaga haka suke yace layin babu ke su yanke to wannan abin da kake faɗa ne ba sa son sakon ya isa eh, in aka yanke to in na biyu ma ya zo haka su yi ta cewa layin bai da kyau ai haka din in ya so duk gaba ɗaya rasa gaskiya ne mana yi Allah ya saka Allah ya eh, yi na'am maganar da ta bashir kuma maganar da ta bashir magana akan eh. bashin da ake bayarwa yace mu musulmai ne kuma bai halatta wani mutum musulmi ya karɓa bashin da aka bayar na covid-19 da ruwa ba eh to abokina wanda na sai yana da ɗan bincike akan abubuwan da ya shafi irin waɗannan abu eh. ya ce mu gwamnatin tarayya sakamakon maganar da Dr. Bashir ya yi eh. wa yanzu za su ba da wani bashin wanda ba ruwa eh ni ma na ji wannan din to Allah ya sa eh eh eh ba bude ba a ah, to ka gani <laughs> ka gani yaudara ce yaudara ni ma na ji wannan amma kuma ina ina yake babu Allah zuz'a ai kai ko wanda ba musulmi ba in ya ji ga wanda ba ba ruwan ba zai karbi mai ruwan ba dan ba wanda yake so ya asara saboda haka nan yaudara ce Allah ya sauwaka idan an idan aka kira sallah kawai insha Allah za mu yi sallah ne saboda lokaci ya kore allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik